ba tare da gardamar komai ba kuwa Mosan ya bi wannan harimi a baya suka fice daga cikin wannan gida na aikin likitancin Jalila suka nufi gidan attajiri Sha'aran. Lokacin da Mosan ya tsanci kansa a cikin gidan attajiri Sha'aran sai zama cikakken ɗan ƙauye ya kama kalle-kalle da waige-waige saboda ganin irin ƙawar da aka shirya a gidan. Ɗakin da aka kai Mohsen kuwa tamkar aljannar duniya don ko turakar da aka sauki jarumi na subul ashman ta gidan sarautar sarki baro zaman da kaɗan za ta fi shi to da sarki dai tunda bata fi shi ba sai da musan ya ci abinci mai daraja ya koshi kuma ya yi barci na tsawon sa'a biyar sannan ya farka daga bacci yana zaune daga kan gadon sai ya jiyo muryar attajiri sha'aran da ta yarsa a can falon wannan ɗaki cikin kaduwa da hanzari ya miƙe tsaye zumbur ya rugo zuwa cikin falon da zuwansa sai ya zube kasa a gaban attajiri sha'aran ya kwashe gaisuwa game da godiya bisa abubuwan da aka yi masa na karamci duk da cewa kan muhusan a sunku yake bai fasa satar kallon kyakkyawar fuskar jalila ba a duk sa'ad da muhusan ya jiyo sautin zazzakar muryar jalila mai kama da bushin sarewa sai ya ji duk tsigar jikinsa ya tashi kuma zuciyarsa ta kama bugawa da ƙarfi ba komai ne yake haddasa masa hakan ba face tsananin kamuwa da soyayyarta mai tsanani attajiri sha'aran ya dubi muhusin ya ce ya kai wannan babban jarumi miƙe ka zauna akan kujera ka fuskance ni cikin nutsuwa domin yanzu ne za mu yi magana mafi muhimmanci a rayuwata da taka ko da ji wannan batu sai muhsin ya miƙe da sauri ya bi umarnin da attajiri sha'aran ya bashi ya zauna akan kujerar da ke fuskantar wadda suke zaune a kai Attajiri sha'aran ya dube shi cikin natsuwa ya ce, Ya kai motsin ka yi sani cewa na daɗe ina jiran zuwan wannan rana da za ka zo har nan domin cika wani babban buri nawa. Da farko dai ina so ka sani cewa bokana ya bani labarin rayuwarka kam da ta abokan tafiyarka da yadda ka yi yunkurin kashe Nasibul Ashman domin ka mallaki gimbiya Ramlatul Auliya kuma ka mallaki wannan dukiya wacce sarki Barun Zaman ya yi alkawarin baku muddin kun kawo masa maganin da zai warkar da ciwon hannunsa a ƙarshe sai gashi ka rasa wannan dukiya kuma ka rasa gimbiya a ramlatul lauliya zan iya taimaka maka ka sami dukiyar da tafi gaba ɗayan dukiyar sarki faru zaman kuma zan iya mallaka maka yata jalila wacce ta ninka gimbiya ramlar lauliya kyau da kyawun sura sau uku amma sai idan ka cika mini nawa burin ka sani cewa babu wata ni'ima da ban samu ba a wannan duniya face abu guda kuma ba komai ba ne face karagal mulkin birnin hindu na sami suna da ɗaukaka kuma na tara dukiya irin wace ban san iyakar adadinta ba babu irin matsayin da ba zan iya siya ba a ƙasar nan amma na rasa hanyar da zan bi na haye kan karagal mulkin wannan birni kasancewar ni ba ahalin sarautar ba ne bisa binciken da na ya nuna mini cewar wannan abokin tafiya taka wato jarumin yusuf zai iya sauya addinin ƙasar nan wanda hakan ne kaɗai damar da za a samu a sauke sarki baro zama daga kan karagarsa amma dole sai jarumi Yunus Bulashiman ya sami haɗin kan mutane uku daga cikin ƙasar. Ni dinnan ina daga cikin mutane uku ragowar biyun su ne attajiri Biliyam Ibini Saurub shugaban fataken wannan nahiya gaba ɗaya wanda ni da shi ba ma ga maciji. Mutum na biyu kuwa shine Himaru Ibini Zainur masanin harkokin siyasa kuma masanin tarihin masarautar mu. ƙasashe da birane da kuma uwa uba hangen nesa. Tsakanin attajiri Biliyam da Himaru Ibn Zainur akwai fahimtar juna amma kuma suna tsoro da shakkar junansu saboda kowannensu ba shi da amana da gaskiya. Dukkaninmu mu nan babu abin da muke so sama da hawa karagal mulkin birnin Hindu. Shi kansa sarki ba da zama ya san muradinmu amma saboda ya san cewa muddin yana raye a doron ƙasa ɗayanmu ba zai taɓa shiga burinsa ba shi yasa bai damu ba fargabarsa kawai ita ce idan ya mutu ba za mu bar yarsa gimbiya ramlatul auliya ta gaje shi ba ka sani cewa duk mu ukun nan ba ma ƙaunar addinin musulunci da musulmi kuma mun tsane su kamar yadda muka tsani mu. amma bincike ya nuna lallai sai nasu ashman ya samu nasarar kafa tutar addininsa na musulunci a wannan nahiya babu wanda zai iya halaka jarumin Nusful Ashman har ya karɓi karagal mulkin birnin Hindu face kai. A cikin madubin tsafin bokana ya nuna mini wannan al'amari. Ba wai da karfin damtse za ka sami wannan nasara ba, ko da karfin yaƙi ba, face da tsantsar yaudara gami da cin amana irin wace ka yi masa a baya. Ni ba na son mayaudari mace amana da mara gaskiya, amma akan wannan karagal mulkin da nake son na mallaka zan iya yin haka ko da shi sha'aran ya zo nan a jawabinsa sai muhusan ya dube shi cikin alamun tsananan mamaki ce ta yaya kake zaton cewa jarumin nusu ashman zai sake aminta da ni har na sami damar da zan iya yaudararsa ko na ci amanarsa ka sani cewa ko da zan rasa rayuwata duk abin da ka umarce ni da yi sai na shi ko da kuwa zan mallaki yarka jalila na tsawon sa'a guda kacal sada ta jiri sha'aran ya ji wannan batu na muhusan sai ya kyalkyale da dariya sannan ya ce ai su ma abota addinin musulunci idan ka nuna musu za ka karɓi su. tare kuma da nuna nadamar ka kan abin da ka aikata musu to za su yafe maka duk laifin da ka yi musu komai girma sa da muninsa ko da jin wannan batu sai farin ciki ya lullube musan ya girgiza kai yana mai cewa tabbas wannan halayyar na su ashman ce tunda ta jiri sha'aran ya fara wannan jawabi dalila bata ce uffan ba kuma fuskar ta a take babu nuri, ko kaɗan a cikinta alamar cewa ba ta goyon bayan wannan ra'ayi na mahaifinta attajiri sha'ara da kuma burinsa wannan shi abin da ya faru ga muhusan bayan ya gudu daga cikin babban birnin na Hindu ya isa wani birni mai suna Jalsim al'amarin